أعرابي وليس أعرابي نعم بانغني فإنه يعود إليه ما له و... وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب الفضل هذا يعود إليه ماله كيف هذا مصر هذا نقول شيئا هذا مصر مثلا مش رسولنا أنا ما قبلني لقد أيوة ماله وأخذ الفضل غريبا كما يكفي الذي استفاده بسبب القرض أنا بذلك أتيت ثاني با هكذا أتيني با حضري با إيه kaga an ba shi kyautar nan ya bada bashi ya zo ya karbi dukiya sannan kuma ga wacce kyautar karba ya hada ya kaga ya ai ka da dace ma an kana magana sai ka faɗi kalma sai kana sai na ganta alhamis wal ishiruna ne saba'in da biyar ko alhamis eh, ko mu a saba'in da biyar nan da magafa ya koma inda hu sha wata ne matsalar da shi ne a gagare duka abin da aka tattara gargari ne kai koma inda ko sha'awa ta ke kaza kaga sha'awan biyan bukatan sa ba sai ta taso masa ba haja ta yi sai ta zama mukafa ya biya ne mukafa a tallahu biya ya yi ko biyan shi aka yi makaruwatun gisharahin wanda yana haɗe da halama da kwaɗayinsa wa igimadin kuma ya rufe ido 请全部背给你，不挑你来什么，看他教哪位才行吧，有的背都可以去。请用背背，嗯。ثالث قدي لكن قد ذلك يوجب عليهم أن الآثار المتظاهرة في تحريم الحيدر kafin asar hadisai wanda suka zo suna magana a sarari wajen haramta ai bai ula'ina sanin nabi sallallahu wa an sahabati ko ta dullu suna nuna maka alal man'i a ce an hana kenan ba maganganun hadisai sa ba sun nuna ba a yi ba kuma yake nuna ba ana hana alal man'i من من حوض السلعة دي هاي آية هاي تحوى مصر من أنا كيف فمصا إلى البعي كسيد دعمو ما أدري أبي حكي حوما زاد أوكي مثال كذا هذا أوكي هتنفع أباك سيسو سيرا وانا كي تون كجي ما برد سيابا سيسيا كفداكو alwajihu sadisu ko fiska ta shida wal ishirin ta fi da ashirin sai a fara ashirin ɗin tukuna ko ashirin da shida anna ta mazat Sunan Allah ta riga ta tafi bi annahu laysa lil qatili lil mirasi babu gado ga mutumin da ke cikin kai su wanda ya kashe wanda zai gada saboda la shi wannan sunnatullahi kada mazar haka ba imma amdan shekar kama kala maliku wa ima mubasha ko dai kai kama kala abu hanifata wa ima qatalan madmunan kisasi ko dai wanda yana haɗe da za a yi kisasi او دیتن او کفارتن جوب دے ذي و اما قتلا بغير حق اما قتلا مطلقا هو كشوا كيف كما في كما هي أقوال في مذهب الشافعي وأحمد Eh, saboda ai akwai wanda a za a yi kisansa akwai wanda ba za duk in ce mutum ya kashe in ma kisan za a yi kisasi akwai wanda ba zai iya yi kisasi ba dai ba a gari don misali a ce maka kanin ya kashe wa za a yi kisasi a ko da an yace ba a yi kisasin ba to ba zai da yi gado ba ina wal mazhabul awwal mazhaban farko dai eh, إيه, إيه،, إيه، آه، وأحمد كو والمذهب الأول وسواء قصد القاتل شيء كسن يعني أن يتعجل الميراث يجدته تجاده أو لم يكسبه أنت زي إيه وكوي قاباشة تسعك كسن شيء ما دوك يا بابا هو يا باشي أو لم يكسبه wa ina da ayata hada iyaye wannan alƙasu gero mota ba don ake tsaye ya kashe shi ne da niyyar don yi gado ko bai kashe shi da niyya ba musamman a ce maka mai tsakanin miji da mata ya kashe ta ne don ya ga tana da kuɗi zai ji gado ko ko a a ita ta kashe shi don bai gado ko ko a a gaba ce kawai a ɗinta ta tashi wannan bai ƙaunan wannan ke to ni ko zan aika kala'ira khaira mu'tabiratun bil man'i bi faqa wa ma zaka illa li anna tawrith al qatil in aka ce wanda kisa an ba shi gado to zai kasance zari'atan ila ko ila dal fi'li wata hanya ce na aukon wannan aiki fasadda shari'u al zari'ata bil man'i an gane wannan wasiya kawai